Assalamu alaikum masu kallon mu muna muku barka da haka barka mu da sake saduwa da ku a wannan lokaci da fatan kowa ya wuni lafiya Allah ya sa haka a yau darasin mu na yau zan nuna muku yadda za ku da cikin wayar ku komai da komai ya koma baki saboda idan ya koma bakin nan za ku ga cewa yana magance matsalar idanu musamman ga masu yawan amfani da waya watan chatting cikin dare ta wannan hanya za ku bi ku ga cewa idan ku ya samu tsaro to amma kafin mu fara mu kafin mu nuna muku wannan darasi da Allah muna roƙon ku da ku danna mana alamar subscribe idan wannan shine zartan tashar namu na farko sannan ku danna ƙararrawa shi zai ba da dama a riƙa sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo idan bidiyon ya burge ku to ku danna mana like sannan ku yi share ga 'yan uwa da abokan arziki domin su masu amfana mun gode bari mu je ga darasin mu kai tsaye gaba domin ku ga abin da nake nufi farko abin da za ku yi za ku zo ku shiga cikin play store ɗinku misali kamar haka daga nan sama wurin da aka rubuta wurin da aka sa wannan wajen satin sai ku rubuta sai ku sa foco launcher ganshi shi shi nan ku lura da kyau mun gani da logo ɗin shi gashi nan sama da mutum miliyan goma suka a suke amfani da wannan abu a halin da kun ga kuwa application ne mai kyau wanda cewa yana da amfani matuka to abin da za ku yi na gaba sai ku zo ku danna installing a kan shi misali kamar haka ba ku danna installing duka ba shi da nauyi daga-daga 12 mb ne 11.17 mb ne bai da nauyi gashi na yana installing ta gaba da duba ko gani abin da nake nufi har kuma ta da mu yi mana subscribe idan kun kasance ziyartar tashar namu na farko kenan watan gyaran waya tv to abin da ya gama installing abin da mu yi na gaba sai ku zo ku danna ga alamar wani green nan gurin ya bayanu nuna open da bakin rubutu sai ku danna a kansa kun gani kun gani gashi ne yanzu yana budewa to yanzu kun gani abin da ya fa kawo da farko sai ce recommendation gashi nan nan ya nuna sky blue misali sai ku je ku danna apply kamar haka gashi nan sai ku ce kun yarda agree kun gani sai ku yi allow ya danganta ga wace waya ce za ku dora ma application na kun gani kun ga yadda abun ya zo ya kasance yanzu ya ce menene sai ku ce yes always nan shine za ku zo ku mai da shi wannan kuga sai ku zo ku nan ku danna ko ku launchers always to wani satin ne shi kenan kun ga yadda yake yanzu misali to kun ga yadda abun yake to kun ga nan still dai kun ga shi ya canza mana fuskan application din fuskan wayar mu to abin da za ku yi na gaba shine kun ga yanzu misali kun shigo cikin menu kun gani ga menu din shi to abin da za ku yi sai ku zo ku dana daga nan sama wajen digo digo nan gasu nan guda uku idan kuka dana wannan digo digo nan guda uku to sai ku zo ku dana background gashi nan shine zai mai da komai da komai ya koma baki a wayan naku sai ku dana background nan zaɓi ne gare ku kun kuka mai da shi haka to kun gani ga su nan ga dark ga light sai ku mai da shi nan gurin kun ga kuma baki sannan sai ku danna apply kun gani ko to ta wannan yana kun gani cikin wannan din komai da komai ya koma komai da komai ya koma baki a cikin wayan naku amma dai duk inda kuka shiga gashi nan background din cikin wayar ku ya koma baki, yanzu za ku ci gaba da mu'amala da wayar ku ba tare da kun samu matsala ido ba musamman da daddare da abin da kuke so za ku yi za ku riƙa yin sa gani cikin sauƙi manya manyan wayoyi sun zo da shi to amma da yake saboda ba kowace wata take da wannan tsarin ba shi yasa yana so kuma aka samu wani application wanda zai zama cewa ya maye makofin wannan to ta wannan hanyar ne za ku kuma yi da abun komai da komai ya koma baki yawa abinda kuma na gaba da nake son nuna muku idan za ku zo ku sake danna nan cikin nan misali yawa abinda nake son nuna muku abu na gaba shine misali kun ga daga nan ka janyo shi da ga shi dai kuma ya koma baki yanzu misali abin da gaba abin da zan nuna muku shine za ku zo ku sake danna wannan yankan kan guda uku sai ku zo ƙasa to daga nan ƙasa da kuka zana akwai ga kuwa nan sai ku zo ku dana app drawer ga gani nan gurin sai ku zo ku enable din shi group icon by drawer sai ku enable din shi nomination in color category ku enable din shi kun gani sai ku koma baya koma baya to kun gan shi nan abinda nake nufi dan ba lalle bane don ku fahimci wani abu ne daga nan ƙasa kuma gashi nan ya bada sai ya bada wasu dugo-dugo kala kala kala kala daban-daban a kai kun gani to ma'anansa shine idan kana da duwan wani da wanda yake da wani kala daban maimakon ka tsaya kana sacin kana neman shi daren ka taba alama kan misalin ga alamar jana mun taba ga ya fito mun da duk application da suke da ja to ka gani iya waɗanda suke da ja din su zai fito ma da su idan kuma kana da yellow ne icon din za ku zo ka taba yellow ka gani to wannan green ne na taba duk wani application mai green gashi na fito ba tare da na sha wala ba zai nuna muku ga iya waɗanda suke da icon na green to idan kuma green ne ga shi nan kun ga su ma kamar haka to amfanin wannan application din kenan to saboda haka saboda haka da so nuna muku shi yana da matukar amfani na gaske muna roƙon ku da Allah idan wannan shine zartin tashin namu na farko da ku daure da ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun duk wani bidiyo na mai fitowa idan bidiyon ya burge ku da Allah ku danna mana like sannan ku share domin wasu masu amfana Mun gode.